أسأل النبيين وأشرف المرسلين <clears throat> نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don mu a cikin wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatun littafin muna tamamu tawfiq fi sirati siddiq wanda babban malamin mu addoktor muhammadu sani umar rijiyar lemo hafizahullah ya rubuta a yau na jin sha biyar ga wata ko sha biyar ga watan rabiul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da sha biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha shida miladiyya annabi isa in ya inganta yau za mu tashi gurin da mawallafin littafin yake cewa mihnatuhu wa azmuhu anil hijira wa tahriruhu lil mu'azzabina fillah anan malam zamiri ya kawo mihnatuhu amma tunda mun san kissa wa muke yi kaga mihnatuhu ai mihnatu abi bakrin mana jarrabawa da ta samu abubakar a wannan harka ta wannan addini domin Allah yana da ka'ida in har kun yi imani to zai jarraba ku shi yasa ce alif lam mim a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah يقول ألف لن جميعا a hasiban nas mutane suna tsammanin an amana amanna sai mun yi imani wa hum la yusanun alhali ba a fitine su ba an jarrabe su a ga imanin na ƙarya ne ko na wasa ne Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim haƙiƙa mun jarrabu waɗanda suka zo kafin su me yasa muka jarraba su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku dan Allah ya bayyanar da masu imanin gaskiya wala ya'lamanna al-kadibin don kuma Allah ya bayyanar da masu imani na ƙarya shi sa wani gurin yace wa minan nasi man ya'budu Allah ala hab fa in asabahu khairun yatma'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin akwai wanda yake wa Allah akan bangare in ya addinin ya samu kuɗi ya samu lafiya ya samu jin daɗi sai ce addinin gaskiya ne amma in yana cikin addinin aka jarrabe shi da talauci da rashin lafiya da fitinar makiya addinin sai ce kai wannan ba addinin bi bane to mihnatuhu jarabawar da Allah wa sayyidina Abubakar wa azmuhu ala al hijira da kuma azama da niyya da kwazo da ya nuna wajen yin hijira wa tahriruhu lil mu'azzabin fillah da kuma ‘yancawar da yawa waɗanda aka azabtar da su don sun yi imani da Allah. Al-mu'azzab ismu maf'ul ko ba ka ba waɗanda ake azabtar da su don sun yi imani kaga wannan unwanin yana za mu karanta abubuwa guda uku a ciki na farko jarabawa da Allah ya wasa na Abubakar saboda ya ce ya yi imani na biyu lokacin da za a yi hijira bai koma baya ba ya jage ya hijira tare da cewa shi mai kuɗi ne ya bar iyali ya bar kuɗin ya tafiyarsa sannan abu na uku shine na Abubakar ya yanta waɗansu mutane da kuɗinsa waɗanda bayi ne su ana azabtar da su kamar irin su Bilal muna ganewa awwalan da farko mihnatuhu wa azmuhu an al ila al-habasha jarraba wadda sai na abubakar ya fuskanta da kuma azamar da ya domin yin hijira zuwa garin habasha kama kana abubakar ne siddiq awala man amana min rijal fa innahu kadhalika awwal man udiya ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala dinihi wa imani hatta kharaja min makkata aziman ala hijrati ila abdul habasha malam yace kamar yadda sayyidina abubakar ya kasance awwala man amana min rijali shine farkon wanda ya imani a cikin manyan mutane kamar yadda shine farkon wanda ya imani a cikin manyan mutane fa innahu kadhalika fa innahu lallai yadda al'amarin yake kazalika. kamar haka dai sayyidina abubakar din ya kasance awwalu man ubiya da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ala dinihi wa imani shine farkon wanda aka cutar bayan cutar wanda aka manzala sallama to shine na farko ma'ana manzala sallama aka fara cutarwa saboda addini sannan kuma waye biyo baya shine sayyidina abubakar an cutar da shi ala dinihi wa imani saboda addininsa da imaninsa da haka duk lokacin da za ka yi addinin gaskiya ka yi imani da gaskiya to kuma jaraba za ta biyo baya hatta kharaja min makka saboda tsananin jarabawa har sai sayyidina abubakar ya fita daga garin makka aziman alal hijra yana mai azama yin hijira ila ardil habasha zuwa garin habasha tunda akwai sahabban da suka tafi garin habasha domin yin hijira ina fata an gane to sayyidina abubakar yayi kokarin yin haka saboda a garin makka an hana shi ya wace ya yi addini yadda yake so an gane ko wannan abin da za ku yi a ciki shine lalle in za ka yi addinin gaskiya jaraba za ta biyo baya روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أأكل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نهو عبد الهبشة حتى إذا بلغ برك الجماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد وأعبد ربي وأعبد ربي إمام البخاري wato malam dan ya tabbatar mana da waccan magana ta cewa sai na abakar an jarrabe shi har ma ya zo yayi yi kokarin yin hijira sai malam yake kawo hadisi sahihi daga cikin sahihul bukhari hadisin da aka rawaito daga aisha Allah ya kara mata yadda tace ban taba ganin iyayena ba ban taba sanin iyayena ba mana ba wani abu nasu da na sani illa wa huma ni din face sai na gansu suna yin addini mana iya ta so da ta ta ga iyayenta abin da suka yi shine addinin musulunci muna gane shine addinin musulunci me yasa Aisha ta faɗi wannan ai Aisha an mata aure tana da shekara shida sannan kuma tana da shekara tara annabi sallama ya tare da ita a Madina yanzu Aisha so da Aisha ta yi shekara shida wani wayo sai to lokacin da ta kai wannan shekara shidan mahaifinta ma yana cin addini mahaifinta tana cin addini kaga da ta so cewa yake da kansu suna yin me suna yin addini sai ta ce wa lam yamurra alaina yawmun ba wata rana da za ta zo ta wuce mana illa ya'tina fihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tarafayn nahar face manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo mana ma'ana ya zo gidansu a ɓangare biyu na rana safiya da yamma haka annabi sallama yake zuwa gidan na abubakar falamma musulmuna muslimuna yayin da aka jarrabu musulmi akan wannan imanin nasu kharaja abubakrin muhajiran nahwa abdul habasha sai sayyidina abubakar ya fita daga garin makka ya nufaci ina kasar habasha zai ga afirka kenan ethiopia ya taho nan gudun zai yi hijira saboda me a nan najashi yake sarki adami muna ganewa hatta idan balaga barkal gimad suka ce barkal gimad waje ne a bayan garin makka daga garin makka kafin ka je barkal gimad tafiya ce ta kwana biyar ko ta dare biyar in an ce kwana biyar ana nufin 24 hours so biyar in an ce iya dare biyar ne awa goma sha biyu so biyar muna gane bayan ya zo daidai nan gurin kaga ya yi nisa daga garin maka alal da ya yi wajen tafiya awa ɗari muna gane lakiya ibnu daghina sai ibnu daghina ya gamu da na abubakar da ibnu daghina ya gamu da shi wa huwa sayyidu qarra alqarra aka ce wata wata jama'a ce da ta iya harbi shi kuma wannan shine ne shugabansu. to da ibnu dajjina ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce aina turi ya gamu da sayyidina abubakar afwan sai ce aina turidu ya ababakar ina kake so ka tafi ya kai sayyiduna abubakar ina za ta fakala abubakar sai abubakar yake akhrajani qaumi mutane na sun fitar da ni daga gari na saboda cutar wasu fa inni uridu an asiha kal abd ni kuma ina son na yawo na wataya a bayan kasa wa a'budu Rabbe dan na samu damar bautata ma ubangiji na kaga nan abin da yake fa uridu an asiha fil ard ina so ne yawo a bayan kasa bai ga mai cewa zan je habasha bane shi sa malamai ke cewa mai yiwa ya koye masa mana na farko dai bai karya ba dan ya ce yana so ya wata ya yawo a bayan ƙasa. wannan gaskiya ne dan ya bar kasar zai je wani guri amma specifically bai ga masa cewa ga inda za shi ba aka ce to wannan yana daga cikin dabarar yaki yana daga cikin dabarar gudanar da rayuwa ba daidai bane duk inda zaka je kai sai ka ga mutane inda zaka shi sa ga waɗansu daga cikin du'a suna kuskure idan mutum yana da wa'azi a katsina sai je facebook sai rubuta yanzu haka muna kan hanya zuwa katsina domin gabatar da wa'azi wani rashin wayewa ne to wani yana jin haushin kai yana neman dama akan ka ba ka gaga mai inda zai kare ka ka ba shi vacation waye ce in ka tafiya sai ka ga mutane ka ga matarka ka ga 'yan uwanka kai tafiyar ka duk wani abokin ka da yake da alaka da kai ka sanar da shi ga tafiyar gurin wa'azin ka to amma ya ga waɗansu yara in ƴan social media su suna yin suna dan yin wani wayo sai sai yanzu haka tafiya ta same ni zuwa wani gari kawai sai su shiru kaga wannan ta dan kuma wayewa amma kana da'iya kawai ka ce yanzu haka ka tafi gumal wa'azi wani haka shi ya tafi gumal wa'azi ka sai ka je wajen gaba sa tare kake na ko ba haka ba a tare ka hanyar gabazawa wani ma sai zai je garin arnafa ido ondo oyo osun wannan o'o din sai ce yayin gurin kagan arna suna neman ka sai sun bari kaje inda musulmin ba yawa ko babu su sannan sai tare ka a nan gurin wata mun je delta state wa'azi da wasu yan uwa haka za mu yi wa'azi da turanci za mu da hausa ko wannan kusa da na gina rubuta wai wai za mu tafi wai delta delta fa wai za mu je delta wai wa'azi na ta wallahi ki ka gudu ta wata da muka sauka ba Qur'ani sai Bible bible ne a ciki dama kana shiga bible ne ba wani alƙibla kaga nan gudun sai dai fa aina ma tuwallu fa kamma wajhullah anan kawai zaka kalla kai kalla wala ka tambaya wa san wani gabas ma sai dai kalli rana ko ka kinta ta kai sallah kai tafiyar ka amma dole ne ga bible nan a kusa da kan ka to dama kuma zamu zamu wa'azi a akan abin da ya shafi bible ina jin nayi wani wa'azi da yake da alaka da annabi Isa na yi comparing matsayin annabi isa a qur'ani da kuma da kuma da kuma bible to kuma matsalar ban je da bible ba kawai sai naga bible a cikin a cikin hotel nace to masha Allah ko ba haka ba to da ka bayar da cikin wayewa ka ringa faɗar wai inda zaka ga sai na abakar zai wajen garin habasha amma bai faɗi inda zai je bai ce kawai zai yawo ne a bayan ƙasa qala qala ibn daghina فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار ادع وأعبد ربك ببلدك ابن الدغنم يكي فإن مثلك للي lallai متمي mutum هاليك يا أبا بكر يكي لا يخرج ولا يخرج ba a barin sai ya bar gari dan in ya bar gari alheri ya bari wala yukraj ko ba a fitar da shi in yazo zai fita da kansa ba zai fita ba wala a bar shi fita ba in wasu na kokarin fitar da shi ba za a bari su fitar da shi ba shine la yakhruju wala yukraj innaka taksibul ma'duma saboda kai kana bawa wanda ba shi da shi kana bawa wanda ba shi da shi ma'ana kana taimakawa fakire da talakawa da marasa lafiya wata silur rahim sannan kana sadar da zumunci wata milul kal sannan kana ɗaukan nauyin waɗanda ba za su ɗaukan nauyin rayuwarsu ba kamar marayu kamar matan da aka mutu aka bari ko aka sake hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu yake cewa as alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah mutumin da yake kokarin ya bawa wanda ba shi da shi da kuma ɗaukan nauyin matan da aka mutu aka bari ko aka fice su aka wulaƙanta su Allah sama yake duk wanda yake yin wannan aiki kamar mai zuwa filin daga ne yake yin yake yin jihadi a tafarkin Allah to sai na abubakar yana yin wannan wa taqrid dhaifa kana ɗaukan nauyin wa bako mana kana kula da baki wa tu'inu ala nawa'ibil haqqi kana yin taimako akan musibu annawa'ib shine almasa'ib kana yin taimako akan musibu da waɗansu damuwoyi da suka fada mutane sai ka taimaka mutum ya fita daga halin da yake ciki fa ana laka jaru ce to ni na zama maka jaru makwabci ko kuma wanda ya baka aminci ni na baka aminci mana na baka aminci yanzu ba wanda zai taba kai yanzu ba zai wanda zai ma wulakanci ko arna idan in musulmi ba su ba su aminci ai ba a taba su wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah shi sa inganta cikin hadisin bukhari wata rana annabi sallallahu alaihi yana yana cikin ban daki sai ummu hani ta zo wani bawan Allah wani wanda ba musulmi ba sai na Ali ce ya kashe shi ita kuma ummu hani tace ta ba shi aminci kar a taba shi sai na ali ce duk da kin bashi aminci sai na kashe shi ta zo samu manzo Allah sallama ta gaya mai yana ban ɗaki masa magana manzo Allah sallama ya ce da karshe cikin mai na ba wani mutum aminci amma sai na ali ya ce sai ya kashe shi manzo Allah ya ce a'a inna ajarna man ajarti ya ummahani lallai duk wanda kika bawa aminci kika bawa bakunta kika bashi makwabtaka to mu mun bashi ya ummahani ba wanda zai taba shi saboda haka alƙawari yake za ka ce mata irji ko ma gida wa abudu rabbaka bi baladika ka ci gaba da bautata ubangijinka a cikin garinka kaga wannan ya ba shi aminci kuma saboda Allah suna da alƙawari ba za su taɓa sayar na bakar ba faraja'a wartahala ma'ahu ibn dagina faqafa ibn dagina ashiyatan fi ashrafi quraish فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدومة ويصل الرحم ويحمل الكلب ويطري الضيف ويعين على نوائب على نوائب الحب هو سيدنا أبو بكر سيا سيجويا جيت سما سيجويا سيجويا سيسك تفكر على ابن الدغنا ابن الدغنا ده يما سيجي سام من من يمتان قريشاوا شيني فطاف ابن الدغنا أشية في في أشراف قريش فقال لهم سيبن الدزنا يتي إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج yace lallai sai na abubakar ku sani ku kure shawa ai irin sai na abubakar ba a bari ya fita daga gari shi sa idan ka zauna ungon mutane kana da hali kai musu ihsani kai musu ihsani in ka zo zaka sake kun yi rigima in dai ka dauki wannan halayen kai mutane da suka makotanka ne wallahi in ka zo tashi ba za ka yadda ba amma duk lokacin da ka zauna a cikin mutane in dai babu mutum addini gare ku ko aqida ba za ka tashi ga suna murna ya kamata ka binciki halayen ka gyara domin wannan arne ne ba musulmi bane ba musulmi bane kai yace la yakhruju mithluhu wa la yukhraj yace irin sayyidina abakar ba a bari ya fita da gari ko mutanen garin ba sa ta wurin kai sai ya fita in yazo zai fita kar ku bar shi ku kuma ku ta wurin kai ku ce zai fita na zai zauna kenan a garin atukhrijuna rajulan yaktubu al-ma'dum yanzu kuka kwa yadda ku fitar da mutumin da yake ba wanda ba su da shi duk wanda ba shi da shi sai ya dauka ya baki a cikin mutanen ku sai ku fitar da wannan mutumin ran da suka rasa waye zai ba su wa yasulu rahim yana sadar da zumunci bayan da yawan ku ba ta yi amma shi wannan yana da sadar da zumunci ko da kwa ga 'yan uwansa wanda ba musulmi ba wa yahmilu al-kalb yana daukan nauyin mutanen da ba su da shi marayu da mata da sauransu wa yaqdu ad-dayf yana kula da baki wa yu'inu ala nawa'ib al-haqq yana yana yana yin taimakekeniya akan musibu da ke bata suke fada wa mutane yanzu kwa fitar wannan mutumin falam tukazzib quraish bi jiwar ibn ad-daghna wa qalu li ibn ad-daghna mur aba bakr falyabud rabbahu fi dari falyusalli fiha walyaqra ma sha'a ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة قريشاوة da ibn Dajna ya musu wannan maganar ba su ƙaryata wannan makwabtaka ko aminci da shi ibn Dajna ya ba sai na ba sai suka yadda suka ce da ibn Dajna ka umarci sayyidina Abubakar falyabud rabbahu fi mun yadda ya bauta ubangijinsa amma a cikin gidansa kai ya fito waje ayan mu suna gani yayi a cikin gida falyusalli fiha yayi sallah a cikin gida wal yaqra ma sha sannan ya karanta abin da ya ga dama amma a cikin gida wala yu'bina bidhalik kada ya cutar da mu da wannan wai karatun qur'ani da sallah shine cutarwa karatun qur'ani da sallah kuma shine cutarwa wala yasta'lil bihi kada ya bayyana shi kada ya daga sauti kada ya bayyana ya ringa yi shi kada ya ringa jiyar da kansa fa inna nasha domin muna jin tsoro an yaftina nisa'ana wa abna'ana kada ya je ya fitanan mana da mata da ƴaƴa <coughs> ne fitina shine kan matansa su ji matansa su ji sai imani kar ƴaƴansu su ji sai imani kuma haka da awar gaskiya take ka san da haka ake cewa iya gudun kan yan izala suna wa'azi iya ka idan yan izala suna wa'azi ka tsaya mul ɗaya daga gudun to za a baka lada mul ɗaya amma wanda ya je mul biyu kuma to ya fi ka wanda ya je mul goma wanda ya je mul goma ya fi ka to amma sai da kuskuren da ke yi shi ne. shirya tana hannun Allah duk wanda Allah ya zai shirya zai shirya muna gane ya shi ke zaga ba wani gida na bid'a sai ka samu ahlus sunna a ciki amma ba za ka zo gidan ahlus sunna kuma ka samu dan bid'a a ciki ba da'awa ce ta gaskiya haka ake cewa iya ni kanka daga yan izala iya ladanka kuma kaga abin da ya kamata a fahimta da fa izala nan buskai waɗannan wanda muke karatu ba gaba ɗaya na Kano buskai ba gaba ɗaya in izala Kano buskai iya taron mu nan gurin ba ana ta kar ku je gurin su duk lokacin da ka zo kace da mutum kar ya je ya ji abu kaza to sai ya ji yanzu ka kawo kwanuka guda goma nan ɗawi su nan kaji nan kaza nan kaza sai ka samu rama a wani kwano ka rufe to duk wanda ya zo gurin yana so ya ci abinci ba wannan buɗaɗɗin yake so ba wancan yake so a buɗe to ka zo ka ce kar aje ai an ji an ji mai yin ke faɗa sai an ji mai yin ke faɗa Allah ya tsare mu dalika ibn ابن li abi bakr sai ibn dajina ya ga abubakar wannan ka ta ubangijin ka a cikin gida kai sallah kai karatu ka inganta abin da ya ga dama amma kar ka bayyana kar ka fito waje falabisa abubakar bidalika ya'budu rabbahu fi dari ولا يستعلل بثلاث ولا يقرأ في غير دار ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داري وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه سيدنا أبو بكر يزونا tsawon lokaci yana bautata ubangijinsa ساعه cikin gidansa baya bayyana ba kuma yayin karatun Qur'ani sai a cikin gidansa thumma bada li Abi Bakr sai wani sabon ra'ayi ya bayyana wa sayyidina Abubakar a cikin zuciya wannan bada inda kuke gani ita da in shi ake cewa iya daga cikin in shi shi shine albada albada shine insha'u ra'ayin jadid ka samar da wani ra'ayi ko kuma ko kuma ko kuma al ba'da al-jahl bayan da baka san abu daga baya ka san shine albada ko kuma da ga wani ra'ayi sai ka samo sabon ra'ayi shine albada sai suka ce to baka da imani in baka danganta Allah da bada ba cewa Allah na iya sanin abu bayan da bai san shi ba Allah na iya yanke hukunci gaba nan gaba ya samo sabon ra'ayi amma ta ce wani malamin su ya faɗa ya ce ba a taɓa bautatawa Allah da abin da yake so ba irin bada sai ka ce wannan ne sa Allah ta'ala ya yabi sahabbai a Qur'ani daga baya sai ya bayyana masa a ce za ka yi ridda shi sa kula ne roto a usul kafi yace kana kana nasu ahlar riddati ba'da wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa talata yace duk sahabban nabi da ke gani sun yi ridda bayan mutuwar annabi sallallahu bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai guda uku har sai suwaye sune al-miqdad ibn al-aswad da Salman farisi da kuma Abu Dhanin al jifari suka ke sauran amma sun yi ridda Allah tsare ne sai na sai na Abubakar sai ya bayyana a gare shi wani ra'ayi wani ra'ayi ne kaga da ayyaye da yana sallah a gidansa yana karatun Qur'ani a gidansa da haka sai na Abubakar sai ya zo fafcana masjidan bi idari sai zo wacin farfajiyar gidansa sai gina masallaci malamai suka ce ba fa a cikin gidan ba ba farfajiyar tsakar gida ba farfajiyar waje jikin gidansa sai ya gina masallaci ana fata an gane da ya gina masallaci wa kana yusalli fihi sai yake yin sallah a cikin wannan masallacin wa yaqra'u alqur'ana yana karanta qur'ani a wannan masallacin amma fa yanqadifu alaihi nisa'ul na wa abna'uhum kawai sai ga matan mushrikai da 'ya'yan mushrikai suna tururuwa saboda an ce yana da sauti mai daɗi na karatun alkur'ani wa ajabuna ya'jabuna minhu wa yanzuruna ilayhi suna mamakin daɗin wannan karatu da sayyidina abubakar yake suna kallon sa to duk mutumin da ya fara irin wannan to da ƙarshe zai zo imani da ƙarshe zai zo imani na taɓa sanin wani armi ana ce mai kekere ce ce mata amma armi ne krista akwai wani guri da muke zama ana yin karatun qur'ani akwai wani ban Allah ya iya karatun mai shawi sosai idan ya zai fara karatu sai wannan kikiran ne zai zauna in yana sauraron karatun sai yana sauraron karatun sai zai ce amma wannan abu akwai daɗi wannan sauraron qur'anin sai ya mai shi ne ya sanadiyar da wannan bawan Allah ya zai zama mai ya zama musulmi su suna mamaki saboda ba taba jin abu mai daɗi irin wannan ba suna kallon sayyidina abubakar wa kana abubakar rajulan bakka'an la yamliku aynayhi idha qara alquran wa وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا في فناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهى فإن, فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يؤلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مكرين لأبي بكر الاستعلان سيدنا أبو بكر يا كسنشي فكان أبو بكر رجلا بكاء سيدنا أبو بكر يا كسنشي متنين يوم كوكا من كراتون القرآن هنا يوم كوكا لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن با لك إذا نوانس عندنا كراتون القرآن sai hawaye ya ringa zubo mata wa afza zalika asrafa quraish min wannan hali na sayyidina abubakar ne yawan karatun qur'ani da yawan kukan yana karatun qur'ani sai ya tsorata ga manya-manyan mutanen qurayshawa mushrikai mushrikan quraishawa sai suka tsorata da suka tsorata kafin kullum idan ka zo kana da'awa sai a da shawara ya za a yi da kai shi kana da ana addu'a Allahumma ja'al tadmirahum fi tadbirihim ya ubangiji sanya halakarsa a cikin shirin wannan shirin da za su yi shine kuma zai zama sanadiyar da za ga da'awar ta bunƙasa a me yasa fir'auna mutane suka so suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun me yasa saboda ai a lokacin ya tara mutane yana so ya kunyata annabi musa wannan shirin nasa ba ne ga mutane suka yi imani suka ce amanna bi rabbil alamin da karshe kabiru kuma lakabirukum an lama kuma sihir wannan shine babban ku da koya muku tsafi duk sai na yanke muku hannu da ƙaba. kuma ka dauko hadisin muslim hadisin suhaib ibn sinan rumi hadisin rabbul gulam idan ka biyo hadisin rabbul gulam ai an yi kokari a kashe yaron sarkin sarkin sai shiri yake ya kashe wani ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma da ƙarshe yaron sai ce ai ba za ka iya kashe ni ba in za ka kashe ni ka samu fili ka ajiye ni ka ɗauki kibiya daga cikin kwarina in za ka harba ka ce bismillah rabbil gulam shi yana ganin yana kashe yaron shi kenan wannan matsalar ta kare ya kuma ya haka to yara sun san mutane ke sun san an kai shi saman dutse bai mutu ba an kai shi ruwa bai mutu ba an yi duk wata muhawala dan a kashe shi amma bai mutu ba amma kaga abin mamaki ana ɗaukan kibiya daga cikin kwarinsa aka harba aka ce bismillah rabbil gulam sai ya mutu suka ce lalle wannan rabbul gulam din gaske ne da haka mutanen gurin gaba ɗaya suka ce amanna bi rabbul gulam kaga a cikin shirin su Allah ya yi maganin su a cikin shirin su Allah ya yi maganin su hatta da wasu na wannan abin da ake cewa iya gudunka daga izala iya ladanka shi ya tara mutane da yawa shi ya tara mutane da yawa da haka to da suka taru fa arsalu ila ibn dazina ila ibn dazina sai suka aika wa shi ibn dajna din fa kadima alaihi sai yazo gurin shi fa kalu sai suka ce masa inna kunna ajarna ababakrin bi jiwari mu fa mun ba wa sayyidina abubakar makwabtaka ne mun yi alƙawarin ba za mu taba shi ba dan kai ka ba shi kuma ka'idar da muka yi shine ala an yi abu da rabbahu fi dari ya bauta ta sa a cikin gidansa Fa faqad jawaza dhalik amma sayyidina abubakar ya ketare haka mun yi cewa a gidansa zai amma ya fito ya gina masallaci ya saba ka'ida ka'ida wa ka'ida shi ba ka'ida Allah ba yasa yanzu in bid'a rigima na haɗa ku da su a masallaci ya ce wai ai ka'ida da za ka tambaye su aya ko hadisi babu ta kwana ana rigima a masallaci wai ta suka wai wai wai su su yi asar fi al'asar ahli sunna fi asuba. su magarba su isha na ta ba zai yi ba masallacin na gado ne fa masu gidan dakin yan gargajiya ne yaran gidan suka zo suka zama ahalus sanna suka ɗauki masallaci suka gyara suka samai ta'al suka komai suka ce sun danka izala mun zo rigima to suna da alƙalansu na shari'a court sun da dama da yawan su ne sai muka ce a je magistrate court kuma ka je magistrate court yanzu mun bude masallacin mu muna sallah muna inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wata kaida za a yi ahli sunna sun gada a gurin baban mun yadda baban su naku ne amma yanzu ba ke mallaka ba ahli sunna ne suke mallaka kuma suka ce sun bawa sunna aka rubuta takarda da yaren Najeriya turanci aka ce an ba mu kuma zo ka mu baka ba zai yiwu ba ta zai taɓa yiwa ba za su zai zai ma waya ka'ida wai su ce kaza ku kaza a'a mu saboda ba ma son fitina asalin izala a shago su fara sallah in mai gidan ya yi kuɗi ya ce ya bar gidan a yi masallaci a ce in bai kuɗi ma mu tara mu siya shi kuma mu kai sabon unguwa ya ga masallaci a gurin ko ba haka ake yi ba ba ma gina masallaci in ko gina masallacin ku je ku ta sallah sau ɗaya ne ko biyu da magariba ko uku da asuba amma mun gina namu tun daga farko har ƙarshe ake farawa to nan ba sai suka zo suka ce wannan ka'ida suka yi fakat da zalik ya ketara haka fabtana masjidan bi fina idari ya zo farfajiyar kofar gidansa ya gina masallaci fa a'lana bis salati wal qira'ati fi yana bayyanar da sallarsa da yake yi da kuma karatun da yake yi wa inna qad khashina an yaftina nisa'ana wa abna'ana mu ko muna jin tsoron kar fitini ƴaƴanmu mata wato matanmu da kuma ƴaƴanmu ya je a cikin wannan addinin nasa to ba ma sai mana fannahu ka hana shi fa in ahabba an yaktasira ala an ya'budu rabbahu fi darihi fa'al idan ya yadda yana so zai takaita bautar ubangijinsa a cikin gidansa to ya je yi min yadda wa in aba in ku sanna abakar ya ki sai ya bayyana wa in aba illa an yu'lin in ya ki yadda da wannan ka'ida da muka yi ringa sallarsa da karatunsa a cikin gidansa sai ya fito waje kowa ya gani fasalhu an yarudda ilayka dimmatan to je ka ce masa ya dama da alƙawarinka yanzu suna cewa sun janye alƙawarin to za su iya sayan na abakar komai فإننا قد كرمنا أن نغفرك مومنا جن أوران كرم كريا ما القول شيني أن نغفرك منا جن أوران كم كريا ما القول كم كم يودريك دومن كلمة غفر خاء فاء دراؤن تنا أوكا تنا نقض الأهد وروري القول كو الغدر يودرا سكتش تبوما تنبي ما وانا ولتنا مكرين لأبي بكر لأبي بكر الاستعلال mu bu mu yadda al-istilan bu mu yadda sai na abubakar ya ringa bayyana karatu ko ya ringa bayyana sallarsa ba ba za mu tabbatar masa da wannan ba ba za mu yadda ba قالت عائشة فأسبن الدغنا إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي آقدت لك علي فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن تجزى إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمى العرب أني أغفرت في رجل أقدت له aisha ta ce ibnu na quraisha suna gaya mai wannan sai taho zuwa ga abubakar fa kana yace kada alimta alladhi aqadtu aqadtu laka alai sai na bakar iya alƙawarin da muka yi da kai shine kai sallah a cikin gida kai karatun qur'ani a cikin gida fa imma an tattasira ala zalik ko dai ka iya wannan wa imma an tarja ila ilayya zimmati ko kuma ka dawo mun da alƙawari na makotaka da bakunta da komai da na baka dawo mun da kana ka je can ka fa inni la uhibbu an tasma al-arabu bana san larabawa su ji labarin cewa anni ukhirtu ni ina yin yaudara ko ina warware alƙawari fi rajulin game da al'amarin mutumin da a mutumin da lahu wanda na kulla alƙawari da shi cewa ba za a taba shi ba da haka zo mu magana kar a ce na yaudare ka ka yadda zaka ci gaba da yi a cikin gida mu ci gaba da rike wannan alƙawarin ko baka yadda ba in janye alƙawari na haka ibnu jazila yake fakala abubakar sai sai na baka ya ce fa inni aruddu ilaika jiwara na dama da alƙawarin naka wa abda bi jiwarin lahi azza wa jalla na yadda da alƙawarin Allah tabaraka wa ta'ala in zama makocinsa in zama shi ne bani makwabtaka da bakwabta da alƙawari na dama da ta tafi abin da zaki ومن هنا إذ عادت قريش إلى إيذائها لأبي بكر رضي الله عنه وهفوا التراب على رأسي قال ابن إسحاق وحدثني عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق قال لقيه يعني أبا بكر الصديق حين خرج من جوار ابن الدغنة سفيه من سفهاء قريش وهو عامد إلى الكعبة فهفى على رأسه التراب فمر بأبي بكر الوليد الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل فقال له أبو بكر رضي الله عنه ألا ترى ما يصنع هذا السفيه فقال أنت فعلت ذلك بنفسك وهو يقول أي رب ما أهلمك أي رب ما أهلمك أي رب ما أهلمك لقد قلنا lokaci من حينئذ daga wannan lokacin na adad quraishun ila idza ihali abi bakr radiyallahu anhu sai sai quraisha suka dawo kai suka ci gaba da cutar da shi tunda ya bawa ibnu dagna alƙawarin sai ga ba alƙawari tsakanin su to tunda ba wannan alƙawarin sun cire shamaki sai suka dawo suka ci gaba da cutar da sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda wa sau turaba ala ra'sai har ma ya kai sun zuma mai kasa a kansa ibn ishaq yake cewa wa haddathani Abdurrahman ibn al-Qasim yace Abdurrahman dan Qasim ya bani labari inji Ibn Ishaq an abihi shi kuma daga babansa waye babansa shine al-Qasim ibn Muhammad shine al-Qasim dan Muhammad shi kuma Muhammad fa dan Abubakar Ibn Ishaq yace dan gidan al ya bani labari shine Abdurrahman shi kuma al ya jiyo a shi kuma Abdurrahman din ya jiyo daga wa daga babansa babansa ya jiyo daga wa daga kakan Abdurrahman kaga sai zama Muhammad shine kakan Abdurrahman sai na Abubakar shi ne baban wa Muhammad kaga daga cikin gida biyu yace laqiyahu laqiyahu mana ya gamu da shi shiwa sayyidina Abubakar shi na karaja min jiwar ibn Daghina yayin da ya fita daga alƙawarin da sa kulla da ibn Daghina cewa zai kare shi ya bashi bakunta ya bashi aminci waye game da sayyidina shi shine safihun min sufaha'i quraish wani wawa daga cikin wawayen mutanen quraishawa wa huwa amidun ila ila al-kaaba a lokacin sayyidina abakar ya tafi zuwa ga ina zai je kaaba idan kaga idan an ce amid ila kaza ai zahaba ila kaza an gane ko amma amid ala kaza kaga ya dogara da abu kaza shi yasa baka iya fahimtar yare baka iya fahimta yare sai ka san yadda ake amfani da da da da wannan preposition wannan kananan wannan yan haruffa ɗin. daga Amid alakada, yana da bambanci da Amid ilakada an ga an gane kamar kalmar rajiba kalmar rajiba za ta iya ta'addi da ani ومن يرغب an millati ibrahim illa man safiha nafsa kaga nan kyama kenan shi ka tangurin yusuf kamar rajiba an sunnati falaysa minni wanda yake kyamar sunnata amma an ce ragiba fi kaza to yayi kwaɗayin abu kaza kenan kaga ashe harufan ne suka canza to nan ma'amid wa huwa amid ila al fa hata ala ra'sihi turab wannan bawan Allah wannan wawan sai zuba wa sayyidina Abubakar kasa a kansa فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة سيدا وليد بن ya wuce سيدنا أبو بكر كما العاسي بن وائل هو ده مغيرة هو آسي بن وائل a lokacin da aka zuwa sayyidina abubakar wannan kasa sai gashi ya zo ya wuce fa qala lahu abubakar radiyallahu an sai sayyidina abubakar yace da shi ala tara ma yasna'u hadha safi ba ga wannan wawan mai karancin hankali abin da ya aikata min ba sa kawai ya zo ya zuwa mun kasa a kaina fa qala sai al'ati ibn wa'il ibn ibn wa'il ko kuma al-mughira ibn al-walid ibn al-mughira sai daga cikin sai ba sai da abubakar ansa da cewa An tafa fa'alta zalika bi nafsika kai kai kanka haka da baka shiga wannan addinin naku sabo ba waye zai ma haka kai ka dawa kanka ka je ka shiga sabon addini shi ko sayyidina abubakar ya ce ya ubangiji ma ma ahlamak mali ta'addi mana yana mamakin wato hakuri da juriya na ubangiji ga mutum yana addinin sa amma ga kuma ana taba shi kuma Allah ya yi shiru ya kyale me yasa Allah ya haka dan shi wannan mugun ya cika zunubinsa cikakke liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilm ana ba ta gane kai kuma wanda aka jarraba dalladan ke cika shi sa kar ka dauka cewa dan kana yin addini dan kana yin addini kuma dole sai ka ringa ganin daidai a Allah zai jarraba ka Allah zai jarraba kai ga imaninka a lokacin da Allah ya jarrabe ka hadisin Abu Dawud ya gaya mana idan ahabba Allah qauman ibtalahum idan Allah yana son mutane jarraba su yake saboda me Allah ya kankare ma zunubanka ya cika ma ladanka shi ta yadda Abakar ya samu wannan jaraba mala yace durusun wa ibar darussa da ababan lura da za su yi mana amfani a cikin wannan kissa ta sayyidina Abubakar أن ابن دغن أن أن ابن الدغن وصف أبا بكر الصديق بنذير ما وصفت به خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من كونه يسل الرحم ويحمل الكلب ويعين على نوائب الحب وغير ذلك فلما كانت صفاتهما متشابهة من الابتداء استمر ذلك إلى انتهاء ما لقيت أول رأنا نقول صفة ابن الدغنة siffanta da ibn dakhna yayi wa sayyidina abubakar da kwatankwacin abin da khadija ta siffanta manzala sallama inda mun karanta hadisin bukhari lokacin ta kashi gurin wannan bawan Allah buhaira ko waraka afwan waraka bin naufal ne ko yawwa ai ya ce ina ma ina da ƙarfi ina ma ina raye lokacin da za a fitar da kai da garin ku manzala sallama yace awu awa mukrijiyahum yanzu za su fitar da niyyar ce ba mutumin da zai irin abin ka sai an kore shi da gari daga cikin abin da Khadija ta faɗa na halin Annabi sallama shine abin da wannan Ibn Dagna ya faɗa akan wa Sayyidina Abubakar to shine malam yace siffantawar da Ibn Dagna yayi wa Sayyidina abakar da irin siffantawar da Khadija ta manzo Allah sallama na cewa yana sadar da zumunci yana daukan nauyi yana taimakon abin da suka faɗa mutane na gaskiya na musibu da makamancin wannan malam yake to tun da sifa sifar aikinsu da halayyar ta zama ta yi kamanceceniya tun daga farko to haka wannan abun ya tafi har zuwa ƙarshen rayuwarsu manzala yana yin irin wannan aiki sai na abokan ma yana yin irin wannan aiki kaga wannan kima ce daraja nabi ya ce wa fi muwafaqati wasf ibn dafina li abi bakr bi mithli ma wasfat bihi khadijatu nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala azim fadli abi bakr a ce ga wani hali da manzon Allah ya fice da su tun kafin annabta kuma a ce shi ma na Abubakar ya yi fice da wannan halayen tun kafin an nafta, lalle wannan yana nuni akan girman falalar ta sayyidina Abubakar aina fata gani sannan kuma yana nuni kan cewa ittisafihi bi sifatil baliga fi anwa'il kamal kuma ya siffantu da sifa cikakkiya da take nuna cikar kamala ga na Abubakar ba haka bane yana da wannan saboda wannan aiki ne da annabi sallama yake kuma ga sayyidina abubakar ma yana yin sa malam yace wa taqabu kuma wasaba bihi ar-rajulu ababakar ma ma wasaba bihi khadijatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadullu ala ikhtilafir ruhayn yace dacewar abinda wannan bawan Allah ya siffanta sai na Abubakar da abinda Khadija ta siffanta manzala Salma dacewar wannan abun yana nuna haɗuwar zukatan nan guda biyu zuciyar manzala Salma da zuciyar wa sayyidina abubakar shi kansa ma ne sai ruhin sadiqil amin wa ruhi sajjai ruhin mai gaskiya mai aminci da ruhin mai gaskatawa lalle sun samu haduwa wa yadullu kadhalika ala darurati tawafur hadhihi al-awsaf kullaha aw julliha fi hayati al-qudwat wad-du'a kuma kamar haka ya zama larura a samu cikar wannan sifofi dukanta ko wani sashenta to a same shi a cikin rayuwar mutumin da ya zanto ana koyi da shi ko kuma mutumin da yake kiran mutane zuwa ga hanyar Allah lalle ya kamata a same shi da wannan sifofin ya zanto yana sadar da zumunci yana ba waɗanda ba su shi in mutane sun fada musiba ya kokari ya fitar da su ya kula da baki lalle ya kamata a ce mutumin da al'umma ke koyi da shi ko wani da'iya da yake kiran mutane zuwa ga hanyar Allah a samu wannan a tare da shi malamin yace wa man arada qiyadatan nas kai ya kamata a samu wannan sifa ga dukkan mutumin da yake son jagorancin mutane bal wa fi hayati afradil mujtama kafa kai ya kamata a ce an samu wannan ma a cikin rayuwar ɗaiɗaikun mu kowa yana kwatanta wannan wannan kalli iyayen mu a baya kace duk wannan abubuwan suna yi muna da kyakkyawan al'adu ko ta'adu da muke aiki da su za ga iyaye akwai sada zumunci akwai ba wanda ba ke shi akwai kula da marayu da abin nan akwai zai wala da ka sami gida ma babu maraya amma yanzu sai shaidan ya zai zuga mu wa ya amuru kuma بالفحشاء yanzu sai zama mu shi ne ba maka san ga ɗan wani a gidanka wanda ko a a mu muna yara zaka in nan ungo ku ne za ka shiga nan gidanka ci abinci ka shiga can ka ci amma yanzu babu wannan da za a ga a kofar gida an ware kofar gidan wani guri wani bawan Allah ko wani fili a nan manyan mutanen suke haɗuwa su zo a kawo abinci wata rana kan mai gama ne ta hikimar wannan ne. wanda ya abinci a gidansa ba zai zo nan yake sannan wanda aka ga bai kawo abinci ba an san a gidansa ba ba sai wani wanda yake da hali ya je ya sa a zuba a kabaki a kai mai gidansa ba tare da wani ya sani ba sai ga ana yin rayuwar cuɗe nin cuɗe ka amma yanzu babu yanzu kake ma kuna yin ciyayyar tare ran da Allah ya ba shi kuɗi ya sai kaji aka su a gidanta to ba zai dawo ba sai goma sai aka maka Allah ba baka zo ta abinci yace wallahi kasuwa ta gare wannan sai dai adda makarya yake ko ya san in zo gida kaji zai ci amma ran da aka koyon masara mai kuka to da shi za a zauna a majalisa ran da aka mai wace da shinkafa da mai da yaji da shi za a ci ran da aka mai dambu da shi za a ci amma ran da ya samu kajin nan ko wani farfesu na kayan ciki to ranar ba zai dawo da wuri ba in ya zo washe gari ce jiya ka mutu abinci da kai ba ce wallahi kasuwa ce littafi to an ji ana littafi a kasuwa ka yoya mana ka ce na kan a ɗebo a kawo musu ci mana a rage ma kaɗan ko ba haka ba ne shi sana gaba taimakeke ne a tsakanin mu babu babu taimakeke ne mu Allah ta'ala ya tsare mu كما أنك إذا, أن إذا أمعنت النظر في هذه الأوصاف وجدتها تشمل أصول مكارم, مكارم الأخلاق yace haka idan kai duba kai cikakken kallo kai cikakken nazari zuwa ga waɗannan sufofin za ka same su sun haɗu ne akan asalin kyawawan ɗabi'u manya-manyan ta'adu da aka ce manzon Allah na rayuwa a kansu wa innaka la'ala khuluqin azim li'anna al-insana imma ilal akarib au ilal ajali shi kyautatawa ko dai kai wa danginka ko kuma kai wanda baka da alaƙar jini da shi al akarib danginka makusantanka al ajali waɗanda baka da dangin dangantaka da shi inda zaka ihsani su zaka yi wa wa imma bil badani aw bil mali ko dai kai da gangan jikinka ko kuma ka bayar da kuɗi wa imma ala man yastaqillu bi amrihi aw man la yastaqil ko dai ka taimaka wanda shi ne yake kula da al'amuran kansa ko kuma a'a wanda ba ma shi yake kula da al'amuran kansa ba wanda yake kula masa din ba shi da shi muna ganewa wa dalika kulluhu majmu'un fil wasfayn wannan gaba ɗaya an same shi a cikin wato wannan sifofi guda biyu na waɗannan bayan Allah mimma ja'ala annabi sallallahu wa sahibahu wanda hakan ya sanya annabi sallama da abokinsa qabla al-bi'tati kafin a aiko annabi sallama alamaini fi muhitsihim mal ijtimai sun zama wata alama ta nagarta a guraren da suke zama da Allah haka mutu a gudu shi wani abin da ya fito shine ya sallah ya azumi ya zakka kowa yana yin wannan duk wanda ya ga bai ba kila zakata ba zai ba dan ba shi da kuɗi amma kowa yana sallah kowa yana azmi kowa yana kaza amma wannan shine yake hada al'umma duk wanda ya tausaya ma sai ka ji kana kaunarsa to mu yanke shi ɗan yazo ya sa mana talauci yanzu karatun nan da muke yi haka da wani zai samu larurar rashin lafiya ko ta ido a ce je asibitin makka a ce ana buƙatar naira dubu talatin za a mai aikin ido nan gudun ba za mu iya tara dubu talatin ba ba za mu iya ba duk za mu sa ai ai gari ba kuɗi yanzu ana ana cikin recession da recession ne ko menene economic hardship kowa da wannan amma da ɗansa zai zo yana da wannan larura kuma zai nemo dubu talatin ɗin ya biya da masu sa da suna da wannan larura zai nemo dubu talatin din ya biya kaga baya jin wannan a matsayin dan uwansa baya jin sa a matsayin dan uwansa da masu sa za ta haihu wallahi an yanka rago sai mata sun yi taro sun shora sun ware amma ga dan uwansu zai yana kokarin rasa ido amma ba za su iya ba saboda me an cire mana wannan ruhin na in uwantaka shi yasa kamar gawa muke da juna saboda ba ma junan mu amma ka dubi annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar in yan siya suna zagin sayyidina abubakar da baki kai kuma kana zagin sa hanyar da baka aiki da irin abin da ya zo ya koyar wanda bayan ka hana a zage shi da baki kuma sai ka zo ka ɗabbaka wannan a cikin rayuwa wallahi da muna yin wannan da mun kaunaci juna da mun so juna amma ba ma yi wanda kuma babu abin da zai dawo da mu mu ji muna son juna muna ƙaunar juna irin wannan dole ne sai mun dawo da wannan a tsakanin mu wanda ba shi da shi a ce maka masa ba laifi wa Allah ba Allah ne sai jarrabe shi haka kai da kake da shi ba wayo bane ai Allah ya bayani nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahu fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un abna hudu رغم ما في الجاهلية من من الأوضاع المزرية إلا أن الأقلاء من العرب ما زالوا يجلون من يكتسب مكارم الأخلاق ترى دي الجاهلية ودين أبوا وانا دي بنا كريا أما ما تانكلي أتكل لا رباوا بسبوشي با سنة جرم مدكا متمن دي سبحانتو دي أبي وكرم الشمائل دا هالا ينمتنكي ويرون فيه أضوى النافئة suna kallon shi a matsayin wani madogara mai amfani matakar yana da kyakkyawar ɗabi'a yanshuru fadila yana yada halayen kirki wa yunfiqu ala ad wal yatim yana ciyar da raunana da marayu wa in nasa ma la yajiduna inda gairi kuma yana bayar da abinda yana bawa mutane abinda ba sa samu a wajen wani wanda ba shi ba min nafa'isil fawaid na daga fa'idoji manya-manya wa makarimul akhlaq وهذا واضح ولا أبينيك في موقف ابن الدهنة ما أبي بكر رضي الله عنه ذاك قولنا أبن مكة فلانة سوى ما تعنكي لك الشلة رباوان suna girma mai kyakkyawar ɗabi'a shi ne abin da ibnu dabi na yau sai na abubakar saboda wannan halayen na sai ce misluka la yakhruju wa la yukhraj muna gane wa lidhalika qala lamma su'ila an ma'adin al-arab shi sa lokacin da aka tambayi manzal kuma suwa yi ma'adin al'arab ma'adi shi ne abin da yake da nagarta da tsada da daraja suwaye sai ce fa khiyarukum fil jahiliya zababbun kafin zuwan musulunci khiyarukum fil islam su ne zaɓaɓɓu a cikin musulunci idan fakuhu idan har sun fahimci addini sai na bakar ba da bane a zamanin sa yayin da zai fahimci musulunci menene shi zababbe ne shi a musulunci zaɓaɓɓe ne shi a musulunci yanzu Allah fafaroma John Paul zai musulunci zo yana aiki da musulunci kamar yadda kake yi a za a cika da shi ɗaya ne aiki da kimarsa da darajarsa zai shigo wannan matsayin ba za a soke masa ba wannan darajar ba za a abin nan ba shi an kana wa'azin maguzawa kana zuwa waje in shugaban ya musulunta duk sauran sai su musulunta amma dan Allah dan talaka ɗaya ya musulunta za su musulunta ne daga tita ya kuɗi aka bashi amma sarkin na musulunta sai ga mutane 200 300 500 duk sun musulunta inna fi nabbi abi bakr radiyallahu anhu jiwar ibn dagna sayyidina abubakar a cikin lalle a cikin abin da sayyidina abubakar yayi na mayar da wannan alkawari da ke tsakaninsu da ibn dagna wa ikhtiyarihi li jiwarillahi ta'ala wahda da kuma ya zabi makwabtakar Allah ta'ala Allah ya bashi aminci مع ما يمكن أن يتعرض له مرة أخرى من أذى قريش ونكايتهم tare da cewa hakan na iya bayar da dama Qurayshawa su cutar da shi su mai azaba amma yadda yake ga kayanka na rike na Allah malam yace la dalilan wahidan wadihan jaliya yace lalle wannan dalili ne bayyananne da ya fito fili ala quwwati yaqinihi wa husni dhannihi bi rabbi mana yana nuni ne akan karfin yaƙininsa da Allah cewa Allah zai taimake sa da kuma kyakkyawan zaton da yake wa Allah ta'ala Allah ba zai wulakanta shi ba wa kamali tawakkulihi alai wannan yana nuni akan cikar dogaran sayyidina Abubakar ga Allah wa tafwidi amrihi ilayhi da kuma mayar da sa zuwa ga Allah ya san Allah zai taimake shi kuma wannan shine abin da ake san dukkan wani da'iya ya zama yana da wannan da dukkan mai yin addini abin da na faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda dai kuskure Allah ya mana afwa وسبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته